وعلى آله وصحبه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته السلام عليكم an karhanta bai gaba ya limanci mutane wa kuma da mai shanyayyen gaba an gane saboda akwai abubuwan da ba zai iya aikatawa ba kuma shi liman ana koyi da shi ne an gane ana koyi da shi akan komai tsayuwa kabbar harama ruku sujada dagowa da sauransu sai su ce an karhanta duk da babu nasi karara wanda ya nuna karhanta cikin wa'annan sallah wannan ishtihadi ne a cikin mazhaba na malikiya wa arabi li ghairi sannan an karhanta ba kauye yayi limanci ga sa. ba ƙauye ya yi limanci ga ɗan birni wannan hadisi ne wanda yana na cikin bulugul maram a ga hadisi ne wanda yake da bai inganta ba a gani za ka ce la ya umman a arabi al-muhajir ko la ya umman a arabi muhajiran kada ba ƙauye ya yi limanci ga ɗan birni kada ba ƙauye ya yi limanci ga ɗan birni na wa in aqra'a ko da ya iya karatu ko da ba ƙauyen malami ne ya iya karatu kada ya yi limanci ga 'yan birni ga ɗan birni misali ba shi ma wannan yana buƙatar nan cewa ba ƙauye rufe ne ya limanci ga ɗan birni wannan hadi ne na malamai wanda ba a su wanda ya tabbatar da shi ba ƙauye yana iya yin limanci ga 'yan birni kai tsaye musamman idan ba ƙauyen malami ne ya shi kenan dama babban abin da ake buƙata ilimi ya umul qauma da li la wanda zai yi limanci da mutane shine wanda ya fi su iya karatu ne wanda ya fi su da littafin Allah ko ba kauye su babu ruwanmu da kauyancin da abin da ya dame mu ilimin sa na'am ozi salatin da kuma mai ciwon sarsal mai ciwon sarsal mai ciwon yoyon fitsari mai ciwon sarsal sarsal bauru sarsal ga'i sarsal mazi da sauransu wato yana da wannan ciwo ko fitsarin yana zuba ba ka'ida baya iya baya iya ainihin mallakan fitsarinsa an gane ko da yaushe fitsarin na iya zubowa haka nan ko da yaushe bayan gida na iya zubowa to irin wannan sakaruyi ne ya limanci ga mutane an gane wani ko wa kuruhin li sahih sannan ma abocin gyambo ne wanda yake da ciwo a jikinsa jikinsa ka ciwuka yayi wa masu lafiya Mutum da yake mai ciwuka a jikinsa ya yi limanci ga masu lafiya shi ma fa wannan shi ma abin da ne a shi ma wannan makaruhi ne wa imamatu man yukra da limanci wanda ake yi idan mutane suna kin ka kai bakin jiri to limancin ka wato makaruhi ne an gane ku tunda limanci ba dole bane mutane su ce ba su ranka ka koma mamu mana da huta an gane akwai wanda ga haka nan kawai mutane sun kishi shi yana halatta kawai ba gara ba dalili kace ni kawai ba na son wani eh kace yana halatta idan mutum yana da dabi'u mara kyau ai wannan dama an kishi na dabi'u shi wani kawai shi haka nan kawai bai son wani dan alamul arwah a ruwan jinin bai eh. kuma da da sai da ma'an ce a yi kuman zalla zai yanzu minan nasu saliman amma dai ya zama to mafi yau muka yi ranka sarka to kuma dole sai an samu sababin da ya sa ba su sarka ne an gane ku na'am wa tarattu khasi da kuma dandakake a mai da shi imamun rafi dandakake wanda aka dandake shi misali a mai da shi limami rafi. ya zama shi ne liman masallaci to shi ma wannan makaruhi ne kenan zai ke sallah idan babu liman an gani amma ya zama to liman bai rasu bi shi ne malika wanda ce makaruhi ne wannan wa ma'abun da mai murya irin na mata ya zo yana limanci ga mutane an gani mai murya irin na mata da kuma ɗabi'an shi akwai wasu ɗabi'u da yake da duka mata irin wannan limanci ga mutane makaruhi ne mafi alkhairi a samu mai murya irin na maza mai ɗabi'a irin na maza an gane wani ku sai eh. sauti ya zama irin na mata akwai matsala kana tsammani cewa ka ce ka suka cewa masallacin bata ci take limanci an gane mafi alheri a samu mai murya irin na maza mai loba an gane wanda ba a yi maza kaciya ba shi ma wanda ba a yi maza kaciya ba ya zama limami rati makaru wa walatin zina da ɗan zina a gani ɗan zina a mai da shi liman raki shi ma akwai matsala a gani duk da ɗan zina ba laifin shi ba ne amma mutane za su rinka cewa masallacin ɗan zinan nan masallacin yan zina za a rinka cewa na kafa da aƙida na misali in za ku sa liman ku sa mutum da yake wanda ya fito a gida wanda yake mai kyau wanda yake da nasaba mai kyau in ba haka za su dinga cewa to ai dama mun ce duk yanki sun suna ma duk duk wani aure suna da dan izala duk ɗan izala kawai dan zina na taɓa jin wani shehi ba yana wannan wa'azin wallahi duk dan izala dan zina ne hadda wallahi kaga wanda bai duba san rai ne daga gai amma kuma kaga ina kuma idan an samu dan zina da gaske a ce limamu kuna juma'a ko limamu kuna kamsalwa dan zina ne wato baban shi wato baban shi ya haifi a wato an haife shi ne ba ta hanyar aure ba a kusan kullum sai an soki masallacin kullum sai an soki limamin da kuma masu a wajen wani haka aka yi eh. da wanda suka zo daga baya ba sun shekara shamsun da wani abu eh. amma daga baya aka zo wani suke ta kulle lokacin da mamashi ta dawo ta zo da shi garin kuma ga shi da karatun shi yana da amma sai ya ce tsarin da kulli shi an dai akwai wannan illan to ya ka sha ai za ce ai ba san ba san waye ba ya bi shi ba ko maman ta zo da shi ne amma ba san wani ne ya haife shi ba aka akwai matsala eh Allah da ya tashi turo manzo zai turo manzo a cikin ya turo manzo wanda yake da nasaba mai babban nasaba a cikin mutanensa ya fito a babban gida babu wanda zai iya kushe masa don idan har an gano yana da wani makusa ta bangaren nasaba to wallahi da shi za a rinka sukan shi a hana mutane fahimtar da awon shi Na wa majbulin halin da wanda yake an jahilci halin shi a gane ku da wanda aka jahilci halin shi wato ba a sani ba wato shi mutumin kirki ne ko mutumin banza a gane wani ku an kasa gane inda ya dosa to su haka irin wannan wanda an kasa gane halin shi shi wanda bakaruri ne limanci wa abdin bi far sanan bawa a cikin sallan farilla an gane ku bawa yayi limanci ga mutane ya zama limami ratibi a cikin sallan farilla shi ma makaru amma yana iya yin limanci ga mutane a sallan nafila wa salatun bainal asafi da kuma sallah tsakanin filoli guda biyu yadda suke akwai fila da fila haka to sallah suna yin su kusa kusa ana son sanya gishi guda biyu ana sanya takalma a wajen suna dan ajiya a wajen to irin wannan waje wajen sanya takalma ne sai wani ya don kutsa wajen ya je yana sallah kaga farko dai ga yanke sau ko ba magana hada sau sannan na biyu ga kuma waje ne wanda ana iya aje takalmi mai datti ko takalmi mai dan da jasa ila a wajen wani lokaci inda mutane wanda da ci zai shigo masallacin da takalmi wanda yake mara kyau sallah tsakanin wannan filolin wannan shigin guda biyu makaruji ne shi a amamal imami ko kuma sallah a gaban liman ba lalura haka nan kawai da ya shiga gaban liman wai kuma yana bin liman ne shi an gane kaga ana so shi mai bin liman ya zama a bayan liman kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi muttafaqun alaihi manzon Allah ya zo yana sallah a masallaci sai ga sabon da ke can karshe sabon sun yi nesa da shi shi ne sai manzo zafi rage cewa ta kaddamu fa ta atammu bi a atamma bi kuma ba da ku ku zo gaba gaba ku yi koyi da ni sai waɗanda suke bayan su ma su yi koyi da ku an gane wannan ku to ba daidai ba ne mai bin liman ke shiga gaban liman imamu ahmad na rahimahullah shi a nashi fahimta ma yana da kauli da ya ce duk mutumin da ya sallah gaban liman bai da sallah a gani in kai sallah gaban liman baka da sallah to shi ba yana da wannan kauli din na'am wa ihtidau biman bi asfal sabina kaga su malaka bankiya suke makaruhi ne amma wajen da haka idan masallaci ya shiga ko ina babu inda ba masa kasance babu inda mutum zai sa kansa a wajen to babu laifi don mutum ya shiga gaban liman kamar irin sallar juma'a da ake cika din nan ko ta ina daga an cika to kaga sai wasu su ka gaban jimar sai sallah a gane wannan wannan wannan bukata ne ya kira zuwa ga haka na'am na'am wa dawo man bi asfali safinati bi man a'la da koyi na wanda yake kasan jirgin ruwa wanda yake kasan jirgin ruwa yayi koyi da wanda yake sama wanda yake gidan kasa ya yi koyi da na sama shi ma ruhi. kamar abi ubai a gane ku ƙasar dutse ne mutumin da yake can saman dutsen abi ubai yanzu yana koyi da limamin da ke ƙasa ruhi ne rajulun bai na nisa'in wabil asir da sallan mutum tsakanin mata wa salatu rajulun bai na nisa da sallan mutum tsakanin mata wabil asir ko sallar mata tsakanin maza a gani mutum sallar juma'a kawai lokacin kawai ga kawai da ga namiji ga mata nan ga mata kana tsakiya daga idan mutum ya gata cewa ya hango idan mutum ya hango cewa yana sallar tsakanin mata kawai sai sai yadda zai iya ja baya da sauri don wani lokaci kuma ta ba ruwansu kawai za su zo ne kawai su su sa ga duma kawai kama sallah kawai ka miƙe kawai sai ga mace nan ga mace nan wannan kira za ka yi sai a cikin wani ka yi sauri ka ja baya saboda kariya ga mutuncinka ba yi cewa kai ne ba ka je ka shiga bakiya wani ka za ci musamman ma wani yana neman aibinka to ai shi ya shiga da biyan shi kenan ai da taba ba eh, ga ɗaya nan ga ɗaya nan kawai ba haɗa su suna bi tsakiya bai taba ba wai mamatun bi makiyin bila rida'i a ka'aba irin wannan na faruwa da yawa ka'aba bayan zai mace da sai dai kana iya guduwa a wani waje in kana ji akwai wani fili wani gaba wanda babu kowa kawai ka zuce gaba su waje za ga gaba ta na kawai su wasu din faro wanda mutum ya ci ko suna sallah

na mu imamatun bi masjidin bila rida'i da kuma limanci a masallaci ba mayafi limanci ba mayafi a gane wai makaruhi ne sai mala burumi ne da yake haka kawai mai limanci gare mu ya yi makaruhi dole sai ka kaɗan yafa irin mayafin nan da zaga su ba ya tana ta yafa wani mayafi na fata gane to menene abin da ya bai da shi makaruhi kaga ana buƙatar nan Yau wani dalili ne ya sanya wai mutum ya sa tufafi cikakke ya sa jallabiya ya sa hura ko ya sa jallabiya ya sa rawar. a ce kuma duk bai sa mayafi a cikin gida ya yi makaruri kaga wannan yana buƙatar nasu an gane ku a da sutura kawai bayan kasa su fi kasa da gida ana jin maka sa wani mayafi yanka kaɗan yamma mayafi ina da wani

bai kushe ba ya kyale shi ne amma da yi da kake kana kana sallah za zuwa saba wata na kurhu da mai nan da نعم. أشياء. بيزاغي أبو جدي. Ah. Now, what? Now, wata nafsuluhu bi mihrabi bi a ce kuma liman ya ringa yin nafila yin nafilarsa a wajen wajen mihrab din shi an gane ya ringa yin nafila a wajen wanda shi ma makaruhi ne an gane ku in zai yi nafila ya koma shi ja can baya ba wajen ba wajen shi ba nan ne ne wai adalci jama'atin ba'da rati da mayar da sallar jabi bayan bayan limami bi bayan sallar bi. an gani in an yi in an yi sallar ratibi limami ratibi yayi limanci a zuwa ƙara maimaita jaddi bayan limami ya yayi yanzu malikiya suna ganin idan limami bi ya idan da sallah kada kuma a zuwa sake kafa wani jaddi kowa ya je gida ya sallar shi sallu fi ku sallu a gani to da yawa daga cikin malikiya sun yi tawilin wannan magana amma zahirin magana idan liman ya ja sallah ya yi sallama to makarubi ne a ƙara yin sallah a masallacin saboda in an buɗe wannan goba akwai mutanen da ba sa san liman za su yi amfani da wannan dama su kafa wani jam'i wanda ya fi liman jama'a sai zama tun kullum ana jira a ga liman yayi sallama sai a nuna mai cewa an bishi jama'a shi wanda yake yaƙi da liman da zai zai da lanci ne in ya ce assalamu alaikum kawai zai gyara sau sai a haɗa sau sai liman ya hango shi mutane shi ba su wuce talatin ba ga wannan sun kai dari kaga za a samu adawa zai ga cewa lallai wanda mutumin yana adawa da shi ne an gane wannan ku irin wannan yana raba kan mutane da saboda haka idan an riga an yi limanci a masallaci to kowa ya je a gida wannan shi ne mazhaba na imamu Shafi. A gane amma imamu ahmad a wani kauli daga gare shi yana ganin cewa ya halarta a yi wannan sallah din amma kuma ba wai a wajen inda liman ke da iko ba za a iya koma jebe a yi limanci duk wanda ya ganka ya san kai ba kai ne shugaba ba amma liman ya yi sallama a inda yake limanci yana tashi sai wani ya zauna a wajen wani ya ce a gyara zaune ya koma wajen to nan gaba ko za a kwashe shugabancin nan gaba kwashe shugabancin za a yi su an gani wani ko yi eh, su malikiya wannan shi ne zahirin magana amma suna da akuwa ba su ma suna ganin cewa akwai masu ganin cewa a koma shi ne da yawa malikiya suke in an irin da sallah to a koma gefe kana zuwa shiga amma zahirin magana yana nuna kwata kwata ka a yi limancin in liman ya riga ya irin da sallah ku tafi gida ku yi sallah ba a masallacin ba kuma an gane wani ku wannan shi ne abin da mutane saka da yawa shi wannan ya kawo a tsakanin hata malamai yanzu malamanmu na wannan zamanin an akwai masu ganin sallu furana da zarar liman ya yi sallama ka hango kawai eh, yana sallama kira ba ka yi sallah kai kadai a gani ko kuma ka tafi gida kai sallah idan idan yi sallah kai kadai wato ka zo masallaci da biyan sallah baka san an gidan da sallah baka ga an gidan sai kai sallah kai kadai za a baka falalan wanda ya sallah shi jaddi to sannan kuma akwai fahimta na biyu fahimtar irin su wannan shi ne fahimtar nasiru jini albani al'allama an gani a cikin tamamul binna ya yi bayani sosai ya kawo nusus da kuma cikin ainihin zirzira ɗin shi a sahiha ya yi bayani ya kawo nusus da suka nuna cewa magabatanmu idan an idan da sallah ba a ƙara kafa jam'i da biyu amma ko malamai irin su ibn baz a ibn usaimin su fauna da sauransu ya su zuwa manyan malamai su suna ganin cewa idan liman ya yi sallama ana iya kafa kuma wani jam'i amma a gefe an gane bin baz ya kafa hujja da doron doron hadisi inda ke cewa salatu rajul ma'ar rajul azkabi salatu yuwadu wa salatu rajul ma'ar rajulaini azkabi salatu yi ma'ar rajul wa ma kana aksar fa huwa khairu wa abu ila Allah sallan mutum tare da wani mutum daya ya ya fi tsarki fiye da sallan shi kadai sallan shi da mutane biyu ya fi tsarki fiye da sallan shi shi da mutane biyu abin da ya kasance ya fi yawa shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi soyuwa zuwa ga Allah da kuma umumi na magana manzo Allah da yake cewa salatul jama'a afdal min salatul fardi bi 27 daraja idan kai sallah kai kadai ai ba salatul jama'a bane ka yi sallah ne kai kadai yaya za a yi a baka ladan wanda ya sallar jami'i matsala ne khilafiya an gane ku akwai malamin da ya tattaro duk ra'ayin guda biyu ya wallafa littafi a kai ga hujjan wannan ga hujjan wannan ga hujjan wannan ga hujjan wannan a gane saboda ya nuna ma cewa hujjan ne a cikin da'ira ne na ahlus sunna idan kai kana ganin cewa sallu qur'ana to kada ka zo kuma ka ce duk wanda ya sallah can dan bid'a ne kaza kaza kaza shi ma kana da wancan ra'ayi shi ma kada ka zo ka bi an da ko ka fasikantar da ɗaya bangaren ka tsaya ka duba wanda ya girman dalili ka bi a gane ku eh لا إلا نعم إيه وكفرا نعم Kuma kawai iza kana iza kana ya arada an fari a bayanan nas kullum an arada an fari a an nan li zali na la tusu walakin iza kana ya ya'ni dajjaluhu laysa tafriq hada a ba'as akwai mutumin da zai zama to zai yi amfani da wannan dama na ilimin yayin sallama zai amfani da shi don ya kafa wani sabon abin nan a gani musamman ma in yana son girma akwai mutane wanda su an jarabe da son girma ne yana so shi ma ya zama liman musamman ma in mutane in zari limamin wato shi ya fi limamin sauti sai amfani da wannan to ai shi sautin shi ya fi daɗi ila sautin shi na zamani da shi kuma liman sautin shi irin na dare da sauransu sai zaka kokarin yana jan mutane dauku domin ya karkatar da su wanda duk wanda ba daidai da kuskure ne an gane ku saka wannan limamin da aka ba shugabanci A yi hakuri da shi A yi hakuri da shi ya tsaye mutane limanci kada wanda ya zo dan an bishi sauti ko an bishi ya tajwidi ko an bishi kaza a ce za a cire shi shi ne Allah ya ba shugabanci yanzu in kai hakuri wata rabba ba shi bane a ga in aka yi haka to za a samu haɗuwan kan mutane za a samu kaza amma kullum ana tunanin ai sabon masallaci sabon liman sabon masallaci sabon liman zuwa kan limamu limamin da ya yana wahala da ba wanda ga gina sabon masallaci wanda a cire shi a kawo sabo a wani duk kuskure ne ba jide ba ne eh ai ka zama wani karkashin wannan aya ta an yi maganin cewa idan wani ya gina masallaci ga masallacin da muke sallah muka saba sai wani ya gina wani masallaci dan ya sauke hankulan mutane daga wannan aka ji to za a lura da tsohon masallacin shi za a yi sallah wancan in ma a rusa shi ko a mai da shi mazbala bola ko a bai shi wajen yin wani abu ta ce wannan sabon za a gani shi wajen zuba bola ne ko kuma a rusa shi ko dai a rinka yin wani abu wanda ba sallah ba a wajen amma asali za a koma zuwa ga masjidin ne tsohon masallacin nan ne za a rinka sallah shi wannan wanda ya gina sabon da ya kawo rabuwar kan mutane za a yi watsi da shi an gane su mutane ko da shi akwai son kawo rabuwar kan rabuwar kai Ku duk abin da zai kawo rabuwan kai karka goyi bayan wannan al'amari an gane ku na'am wa in azina la eh, wa in azina wala hul jama'a idan ya ba da izini wa i'adatu jama'atin da ratibi ne wa in azina da sake sallar jam'i bayan bayan ratibi ko da liman ya ba da izini ko da liman ya ce na ba da dama ku zo ku yi jam'i bayan nawa su wasu daga cikin malikawa sun yi tawilin in ya zama to a nan ne ga inda liman ke limanci sai liman ya bashi izini ya zo nan amma sun koma gefe ba matsala wasu na ganin ko gefen liman bai halatta ba kawai a ga liman na iya watsa su ya ce idan mun idar da sallah ba na so in ga wani mutum ya yi jambi kuma sai watsa su ya ce a fita za a raba masallaci <laughs> insha Allah malam zan so zarto gidan jambi ne na ne

wurin sabon masallacin da zuwa masallaci ji wani minti da sha bakwai muka ci gaba da darasi na gila wajen bayani kawai ana gama za mu ce to kawai saliki wa wa na ah, salatu wato sallah a magurfanar rakumi an gani ya hukuncin sallah a magurfanar rakuni na wal mu'atil hiya mabrakul ibn shi ne shine magurfana na rakumi inda rakuma rakumi ke gurfana a gefen ruwa an gani galiba akan gurfana da rakumi ne wurin da za a samu ruwan da za a bashi ya sha ولقد جاء النهي الصريح من النبي حقيقة هني ne. bayyanannen hali ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'atin al-ibli game da yin sallah a magurfanar raƙumi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi ku yi sallah a magurfanar awaki inda awaki ke gurfana ba matsala amma kada ku yi sallah a magurfanar raƙum marakumi eh, wannan hadisi a karajar wucin mazi an abi huraira ku duba sahihul jami na al-allama al-muhaddis nasiru dini albani hadisin yana nuni akan halaccin yin sallah amma magurfanan awaki da tumaki kai eh, kuma da haramta ta amma magurfanan rakuma wannan shi ne fahimta na imamu amur bin hanbal yace baya inganta ta kowane hali bai halatta ba ta kowane hali a yi sallah amma magurfanan rakuma ce duk wanda ya tsalla fi asali iblis amma gurfanar rakumi ya sake sallar nan har abada a gani in kai tsalla a magurfanar rakumi ka sake sallar har abada hikiman hana sallar malamai sun tattauna kan shi amma almuhim dai tunda manzo Allah ne ya hana mu ko mun san hikima ko mu sani ba za mu biyayya malikum la yajidu illa an iblis an tambayi malik ga wanda bai samu ba sai magurfanar da kuma yaya ita kare yi sallah gare shi imam malik in babu wani wajen sallah sai magurfana kare mutum ya yi sallah aka ce to idan ya shimfa da tufafi ba nan ga magurfanar raƙuma sai mutum ya zo ya shimfa da tufafi a wajen yaya sai ce la ko da an da wani darduma ko an kabar ma ko ma menene kada a yi sallah wajen ibn hazm ya ce sai ce baya halatta yin sallah a magurfanar rakumi shi ma wanda mu duba ce na mu duba nailul awdar na imamu shaukani na biyar wato yin sallah a wuraren kasu wuraren da aka shafe wasu mutane wuraren da aka halittar da wasu mutane aka shafe da wuraren da aka yi wasu mutane azaba a gari mun san cewa daidai nan wajen aka halaka da wasu mutane shin yana halarta mu yi sallah a wannan wajen na'am qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku shiga ala haula al muhazzabi ga wayannan wanda ake wa azaba wanda aka yi wa azaba wanda Allah ya riga ya halaka da su kamar adawa samudawa in dai mun riga mun san ga wuraren da Allah ya halaka da su in lokacin sallah yayi kada mu yi sallah a daidai wayannan wuraren mu yi sauri mu bar wajen illa takunu baki wato kada ku shiga da wayannan abin ah, wanda aka yi wa azaba sai dai in za ku kasance masu kuka in za ku wuce wajen wuce wajen kuna kuka kuna hawaye idan har ba sa yin kuka kada ku shiga wajen su domin kada abin da ya same su na musiba ya same ku kada abin da ya same su na musiba ya same ku wannan imamul bukhari ya fito da wannan daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu Abdullahi bin Abi Muhil. An karɓo daga Abdullahi bin Abi Muhil, kala ya ce, Sunna ma Ali. Mun kasance tare da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Na musamman alal khafs. Sai muka wuce wurin da aka halaka da wasu mutane wanda ke can Babila. Babila sunan wata ƙasa ce a Iraki. Sunan wani gari ne a Iraki. An gane wani ko? Hmm. Sai muka wuce wajen da aka shafe wasu al'umma a can Babila. manzo sallallahu alaihi Ali bin Abi Talib bai yi sallah ba har sai bai ya ketare wannan wajen ai ta'adda sai da ya tsallake wajen dariqin ukhra an Ali kuma daga wata hanya daban kuma daga Ali bin Abi Talib ma kuntu usalli fi ardi khasafa Allah biha salata wato ni ban kasance zan yi sallah ba a ƙasa wanda Allah ya kisbe mutane gare ta so uku alagun hajar tukun hajar ce wafin hadis alhassu alal muraqaba a cikin hadisin akwai kwadaitarwa akan kulawa da kuma tsawatarwa fi biyar game da zama a gidajen wanda aka yi wa azaba game da zama a gidajen wa'anda aka yi wa azaba shi ma wanda mu duba ina mu duba matawul bari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari shida da talatin da ɗaya da ɗari shida da talatin da biyu an yi karatu gaba Wa'alaikun salam. Ba za a yi sallah wajen rubuta. Kana daga tsarin rakuma a gefen masallaci. الرد على الزلال نعم وعليكم السلام أشين كان ناوي كما كان أخير إلى كان بجي na ce ko mun san hikima ko musaddin da manzo Allah ya hana mu domin haru malamai sun kokarin ishtihadi wannan duk ba nasi bane ishtihadi ne a fitsarin shi da kashin shi duk zarki ne fitsarin shi kashin shi duk zaka iya sha kai magani da shi ana yin magani da da rakumi ana yin magani da fitsarin rakumi ana ma sha zaka iya magani rakumi tattara gefe ɗari ko sai karshe shanye ba matsala ba ne so da rakumi yana cin abinci kala-kala yana a daji yana cin ganye kala-kala ya ci wancan ganye wannan maganin typhoid ne wannan maganin malaria ne wannan maganin maganin kaza ne magunguna kala-kala ya tara a jikin shi so da haka idan ka idan kana idan ka sha to insha Allah za ka sha maganin ciwon ka an gane ku ku shi ne. ina annabi ya ce duk wanda ya ci nama da kuma ya zaki alwala kaga duk wannan to me yi kiman abun kawai ne mafi alkhairi ne kawai manzo Allah ya faɗa kuma kiyaye amma lalle akwai kiman ka sani ko baka sani ba na'am na'am bismillahir rahmanir rahim na'am shafi na amma su talita amma na uku bayan ijaba ala su'al bi anna Allah shay'un wato lalle ba amsa akan tambaya cewa Allah wani abu ne shi aw shay'un la kal ashiya ko ce Allah wani abu ne ba kaman sauran abubuwa ba tasihu kama bayyana baya inganta kamar yadda muka yi bayani kuni ijaba an su'al iman al aya sai zaman to ijaba game da tambaya ga ma'anan aya da kamithlihi shay'un wa huwa basir al-mumasala la takunu illa muttafiqaini sai mu ce mumasala baya kasancewa sai abin da suka yi ittifaki guda biyu sai ya zama to akwai irin Allah din kan kansa na ayi mumasala amma tunda dai akwai bambanci mu halitta ne Allah kuma shine mai halitta halitta babu yadda za a yi a kulla ainihin wani alaƙa na mumasala a tsakani wato kana cewa mutum kuci kamar kwatankwacin sa a ce wai akwai fikihu da kuma a ce ga wani mutum nan wanda fikihun sa irin nashi ne kan kan kan wal maslu shi ne kamance shine kamanceceniya wal nazir da kuma tsarintaka wal kaf li tawkid shi wannan kafin din na tauhidi ne shi kunul ma'ana laysa kazati sai zama to ma'anar shi laysa zatun kazati babu wani zati kamar zatin Allah wala ka fi fi'lihi ibiru babu wani aiki kamar aikin Allah wala ka sifatihi sifa kuma babu wata sifa kamar sifan Allah daga cikin abin da ke afkowa zukata nasibuhu ta'ala kamar wa sama nafsu kawai muna siffanta Allah ne kamar yadda ya siffanta kanshi eh babu wani abu misalin Allah subhanahu wata'ala na fashabaha wanda zirrillah ثم بين لنا سبحانه وتعالى ما يجب ثم يبين لنا سبحانه ما يجب أن يتبع بقوله نعم نعم نعم نعم إنما نصفه تعالى كما وصف نفسه أو نعم وليس كمثل الشيء قلنا نفي الشبه شيء ليس كمثل الشيء قلنا نفي الشبه kore ainihin kamanceceniya ne Allah babu eh, an kore kamanceceniya da Allah da kore ainihin tsara ga Allah sannan sai Allah ta'ala ya mana bayanin abin da yake ba an yukta ba abi bi yi wa huwa samiul basir da cewa Allah mai ji ne kuma mai gani nan sai mu siffanta Allah kamar yadda ya siffanta kanshi ba tare da mun yi tafiye bi ba mu ce Allah yana da fuska kamar irin na kaza ko yaya yayatawa yaya siffar Allah yake Allah yana gari yaya gari yake Allah yana ji ya ji yake wannan shine tafsir ba ba tare da mun yi tafsir ba kuma ba tare da mun yi tafsir ba mu ce Allah yana da hannu kan kan irin namu yana da fuska irin namu kan kan to shine tafsir ko kuma tadir shine korewa idan mun ce Allah baya ci Allah baya gani Allah baya magana Allah bai dalita kan al'arshi ba wannan shi ne ta'adili kore ma Allah sifofinsa wato irin wannan bayanin da muka yi cewa wato a kamanta Allah yadda ya siffanta kanshi ba tare da kaifa ba ko tamsili ko ta'adili ko tabwili ko kaza ko kaza Shi ne addinin ma'abota gaskiya ahli sunna wal jama'a addinin ma'abota miƙewa kan hanya na'am gaba sai zo da tabi تود الإنتاج بسرعة تعليم المتعلم طريقة تعليم بسم الله الرحمن الرحيم وين به وكان الشيخ الإمام وكان الشيخ الإمام نعم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشيخ الإمام على العجل الأستاذ يعني الشيخ الإمام على العجل الأستاذ برهان الدين برهان الحق والدين أي برهان برهان الحق والدين رحمه الله تعالى نحن ما لازم نقول في كل شيء برهان الحق والدين والدين هو الدين هو wajen Allah ya masa ya kasance ɗaliban ilimi a zamanin farko suna miƙa al'amarinsu. suna watsa al'amarinsu wajen neman ilimi zuwa ga malami malam muna son fara karatu wanda littafi za mu sa to ɗalibai a zamanin farko haka suke yi sun kasance suna saduwa zuwa ga makasudin su suna saduwa zuwa ga manufarsu ko ba ka ba duk da sun ba malam zaɓi ko malam ya ba musu littafin da ya dace wani zai zo ne kawai ce ma aka maka la ina son karanta na wuya ko zai gaya ma abin da ya karanta ne kawai a gani kai kuma an ka zo kana bin karatu daga cewa ban yanzu wannan karatu littafin da ya sa ya fi karfin shi amma kuma ya riga ya zare ma ido cewa ga abin da yake so kai za ka yi makallawa ina son fara karatu wajen ka ya ce ina son karanta alfiya ne ya ce kaka eh na yi a wajen malama ne na yi a wajen malama ne sai abin da ka ambata zai gyara malaman da ya karatu wajen su ya za ka yi to kuma kana dubawa sai ka cewa sauran karatun da ya gaba ɗaya abin da ya baya ba bai kalbi ba dan akwai tambayar da zai ma gane cewa ba duk karatun da ya bai mafi bai goge a kansu ba gashi kuma ya sa littafi wanda yake buƙatar bayani da yawa wani ya kawo risalatun na hawiya muna karatu da shi shi shi abin da yake so ya karanta kenan ya gama sauran wallahi risalatun na hawiya in ya zo yana magana zai ce ma walin nasab kamsa alamat zai ce ma nasaba yana da halaye guda biyar zai ce fataha a cikin a fil ismul mufrad wafi wafi jami tafsir wa kaza duk da ce ba ana sa na saba alaman shi fataha a wurare biyar sai ce wajen al-ismu zahir suna mufrad jabu tafsir a kaza sai ta kawo suna ita kawo abubuwa da kuma fi'il mudari fi'il mudari idan lam tasir akiri akhirih shai kaza kaza kaza ya ta kawo wa ya ta kawo wa duk mai ce ma sannan kuma akwai alamar nasara guda kaza sai ce akwai akwai alamar nasaba akwai akwai nasaba da fatara sai kawo akwai nasaba da kasara kamar jan mu'annas misali akwai nasaba da da ya'un eh? akwai nasaba da alifin kai kamar kamar af'alul asmaul khamsa akwai nasaba bi harfin nuni duka da su ne idan baka da wancan condition din gashi ya faro wannan yaya za a yi malam kowanne ya ba bayani kito abin da ake rubi da asmaul khamsa sai fara malam lecture kan abuka abuka zai gaya ba sai ya tsaya ya gaya ba su gaba ɗaya, da nan sai koma cewa alamun nasaba hazafin nuni ga af'al kaza af'al kamsa sai ce a'a ba san shi ba yanzu zai za a yi duk wannan af'al su yana bukata bayan ka gama asma'ul kan ka gaya mai af'al ka yau muhammad zalim komai sai ka biya lakci kan shi saboda ba shi da bagda bai da bai da karfi a baya can baya gaba ɗaya ya ba wancan karatun an gane sai kawai kai malami ka zo kawai ka fasa rami tun da ya sani ka ce ai jan da zalim kawai sai ka fice gaba kawai kar ka kayi shi a baya to duk karatun da mutum ba shi da foundation yana ƙara gaba yana ƙara shan wahala an gane kada ma mutum ya boye cewa malam na yi kawai in ba ka yi ba ba ka yi ba kawai to zama karatun na hau yana da wannan da karatun zarbu shi duk karatun da ka bari a baya to nan gaba zai ma illa kuma in kana so malami ya ba bayani za ka wahal da malami ka wahal da kanka an gane ku to saboda haka ya kamata ɗalibai su ringa gaya wa malamai gaskiya sa'annan kuma su nemi shawarar malamai in za su yi karatu wannan yana daga cikin abin da yake mana illa babu wani amfani ka zo ka ɗauko wani ƙatar littafi alhali ba kama ƙananan ba babu amfani a gane ku والآن يختارون بأنفسهم a yanzu malafa yana faɗin wancan zamanin ba ake magana ba ma yanzu ba a yanzu suna zaben ilimi da kawo kansu wala yahsulu su min al-ilmi wal fiqh kan maqsudun su baya tabbata daga ilimi da fito. a gane musamman zamanin da muke ciki wanda ku masu da mun gane za ga mutum kwata bai san madarar da malamai ba idan ya zo wajen malami ya ce malam zai yi karatu kaza malam ya ce a'a sai ka yana zaki malamin in na je da karatu ai wallahi na ki karatu wajen shi wai na zo na sa littafi ya ce wai sai ya jarraba ni zai jarraba ya je ne ya zaki malam ya je ne ya zaki malam a gani mafi yau masu yin wannan mu da muke da awon mu ahlus sunna ne mun fi wannan a gani ta ga mutum yana da awon salafiya amma bai san darajar malami ba ko da malami ba ka yi karatu a wajen shi ba amma malamin sunna ne ai ya dace ka bashi mai ka bashi girman shi ba zai ga wani ai ya karanta da me yake zai gaya mu an duk bai shi ba irin wannan ko na'am ko ba kai kadi bane malami eh to shi ne وقال يوكا أن محمد بن إسماعيل يا كما شيء أنا يكيتوا سوى للي محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى نعم كان بدأ بكتاب الصلاة دي ذكرت يا فرد كتاب الصلاة a wajen Muhammad bin Hassan a shaybani ala sai Muhammad bin Hassan ya ce ma Bukhari Ya ce ta'allam ilm al-hadith yace maka shawara eh ka tafi ka koyi ilimin hadisi gaskiya na ga ka dacewa da ilimin hadisi lima ra'a anna zalika al-ilma al-yaq bi talabi bi tabihi a lokacin da ya ga cewa wannan ilimi na hadisi al-yaq bi tabihi ya fi dacewa da ɗabi'ar imamul bukhari talaba ilmal hadis sai imam malik ya je ya nemi ilimin hadisi a sai imam imam bukhari afwan sai imam bukhari ya je ya nemi ilimin hadisi sai zama to jagora akan dukkan a'imma na hadisi ya zama shi ne ya yi bintinkau akan dukkan a'imma na hadisi saboda ya ji shawarar malaminsa nan wayan bayi da talibin ilm Allah ya jalisa qariba min al-ustaz mm. ya kamata ga ɗalibin ilimi kada ya zauna kusa da malami inda sabak a wajen wajen yin karatu na'am bi gairi darura ba tare da lalura ba yanbaghi an kuna bayan ruwa bayan ustaz qadarul kawai ya kamata ya kasance tsakanin shi da malami akwai gwargwaron ainihin kawai gwargwaron mai baka girman baka zai kai yara zai kai zira'i zira ribar

فإنه أقرب فإنه أقرب to amma bai za mu kan hadisi na na biyu wanda wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wani ku ya sa mai tsananin farin gashi mai tsananin bakin gashi mai tsananin farin tufafi la yura alayhi asaru safar hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam har ya zauna wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fa'azna da rukubatai ila rukubatai za ka fayi ala zai ya jingina gwiwansa zuwa ga gwiwon manzo sallallahu alaihi wasallam amma da ku ya akan cinyoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi na jayi ya daura tafukansa cinyoyin annabi kuma ya haɗa gwiwa da gwiwa ne a zahiri ya zo neman karatu ne a gane tambayoyin da yake ɗalibin ilimi ne ya zo karatu kuma ya haɗa gwiwa da annabi ya dafa shi an gane wannan yawan malamai sun yi ta istibaɗi suna cewa wannan abin da yake faruwa shi ne kyakkyawan misali na ainihin yadda ɗalibin ilimi ya kasance ya kamata ya kasance tare da malamin shi ta haka ne wasu na ganin cewa kaga sahabban manzon Allah in bar da shi babu wanda yake zuwa yi haka sahabban manzon Allah suna jin nauyin manzon Allah sosai wani ma manzon Allah yana yana magana da nan baya iya kallon annabi sai su biyar da kai haka sannan kuma baya zuwa ya haɗa jiki da annabi ce ya ba annabi wannan shi wannan mutumin shi kadai yayi haka shi ne wasu malamai suka yi istinbadi cewa wannan mutumin ya zo ne ya ɓadda kama baya son a gane shi sai ya zo akan siffar dan kauye ya zo akan siffar dan ƙauye alhali ba dan ƙauye bane dan baya so idan ya zo akan siffar dan birni hankalin mutane ne to wannan mutumin in dan birni ne a Madina yake a Madina a ina ya karatu wa ya san shi kowa zai koma yana shakka to sai ya zo kan sigar dan ƙauye ka gani mutanen Madina ba za su ce to ai a ina ya karatu za su ce gida a kan yan musulunta ya dan samu karatu a can wajen wajen wasu sahabbai to shi yasa usulubin da ya zo da shi usulubi ne ɗayan ƙauyen ƙauye yadda ba za mu gane cewa yake ya muhammad abdirni hadal islam ya muhammad wanda sahabbai da suke yan birni suna sai ya rasu yalla ya nabi yalla an gano wannan ko eh ko ya su ke kira annabi ya nabi ya ya muhammad an gano ko kuma ka usulubin da ya zo da shi ya zo ka uzurubin a arabi ne shi amma kuma ya zo da abubuwa da yawa masu amfani da ba kawai yakan zo ya yi tambaya tambayoyi da za a fa'idanci da su amma ne bayan ya gaba tambaya sai ya tafi shi ne sai annabi ke cewa ya umar a tadaru na mani sa'in shin kun san kowa ya bai tambaya sai umar ke cewa allahu wa rasulu a'lam sai annabi ke cewa min fa innahu jibril ataku yu'allimukum dinakum lalle mala'ika jibril ne ya zo ne ya karanta da ku addinin to shi yake abin abinda mala'ika ya aikata addini ne ai koyi da shi yaya banda wannan abubuwan da ya tambaya akai wannan kayan da ya sa abun koyi ne ya zo da tsananin farin tufafi da tsananin bakin gashi ɗalibai su zamanto masu tsafta ɗalibi ya zamanto ya rinka sa kayan da za a yi sha'awar ɗalibta karka zo ƙasa-ƙasa da gemu na kana da shi gemu in mutum baya gyara shi abin kyama da mace shi gemu yana zama abin sha'awa ne za ka kaje shi ka gyara shi ga gemu ga shi ka sa wando ne sun sa ga shi ka yi kaza kaza to kowa zai rinka kyaman da zama ɗalibin ilimi amma ka bar gemu ka gyara gemunka ya yi kyau a gani sannan kuma ka zo ka kasa sa wando ne sun sa ka yi guga ka yi kulliya masha Allah kamar yadda ɗalibai suke yanzu wane ne zai kyabuci dalibta yanzu kusan dalibai suna cin kasuwa yanzu daga hatta mata sha'awa dalibai suke yi amma da aka rena mu amma yanzu dalibai suke kwalliya sun shigo gari ina na wajen gane wannan kaga wannan abin koyi ne wajen tsafta da sauransu amma wajen da yake cewa ya muhammad ya muhammad za ka koyi da shi ka ce ya sunan malam kan gaba ce ya garba na zo yin tambaya ne kan kaza ya garba yaya haka wannan kwata-kwata ba ladabi saka wannan wajen ya zo ne akan siga na ba kawai sai ban da kama yawa saboda baya so hankalin mutane a kuma ta wai kuna ganin wannan wannan san birni dama dan majina ne to ai majina gaba ɗaya mun san kowa ko da ma shi an ce wala ya arifu hum bi ta'ahad babu wanda zai daga cikin mu har ya zo na wajen annabi a gane ku فإنه أقرب إلى التعظيم to yanzu da za mu ce wannan abun yanzu na cewa mutum ya ba malam kaman ah, gwargwadon mai gwargwadon baka da kuma sauran su kare yanzu kusa da malam shin wannan nasi ne ko kuma sun wannan ne ke urf urf ne ko ya daga ci urf da sauransu haka yawwa mai littafin musulun farisa ne so da kaga aka duba kowane kowace mutane akwai suna da al'adu akwai ƙorafinsu na girma malamai idan ya zama to ƙorafin bai karo da addini babu laifi a gani al'ada mu muhakkama in dai ƙorafin bai gita wa addini babu laifiya amma inda yake zama laifin ya gita wa addini kamar a ce ɗalibi in zai zo karatu ga malam malar ya sai wa malam sujada sunan sannan a zuwa fara karatu kafin sujada ya saba ma'aji ko na'am na'am eh, fa innahu ilal ta azu to wannan shi ya kusa zuwa ga ainihin girmamawa eh masha Allah wa alaikum salam yau na'am yau da mamala abdulrahman ya ba mu shawara dangane da abin da ya shafi lamba eh, irin lamba account cewa lamba account wai a yi shi ne a cikin shi da girma sai a manna dan kowa yana so ya taimaka ya ga lamba account zai bayar shekin da ana faɗa ko an sa za a yi cirewa kuma akwai abubuwa da yawa za a iya samun matsala amma ne ba kana faɗa ne ba kana da Eh, in an sa a sa a manna babba duk wanda ya gani ga nan ba akawun dubu nan daga suna yi yawan suna sa nan ba eh, akwai mulahaza da kayan duk an ga ana yi fata in ba mulahaza sai a manna sai a yi da shawara ne ya kawo da ga Kin da gudanar da